أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ما سكلم da sauraron mu barkamu da wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma yau dai muna ainihin sha biyu ga watan hudu watan rabi'ul ah, akhir na wata na hudu na shekara 1444 bayan hijira daga makka zuwa madina wanda shaida ce da yau shida ga watan sha ɗaya na shekara dubu ɗaya da ah, dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba wancan karo mun tuke kan ayata ainihin ashirin da shidda ta suratul ali imrana yau kuma cikin yardar allah za mu tashi kan ayata ashirin da bakwai na wannan sura suratul ali imran muna fatar allah ya ainihin yi muna muwafaka mu samu daidai cikin abin da za mu ainihin karanta ya sa kuma mai aiki da abin da za mu haɗu da shi na umarni da kuma nisantan abin da yake na hani ko ababen da suke na hane-hane da kuma izina da lura na a za mu tashi akan ta yau tana somawa kamar haka tulijin laila fi nahar wa tulijin nahara fi lai wa tukhrijul hayya min almayyiti wa tukhrijul mayyita min alhayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab ubangiji ta'ala da wannan aya yana nuna mana dalilai dalilai akan ikonsa kamar da mai tambaya zai tambaya ce me yasa za a ce Allah na da ikon yin komai don menene ake cewa Allah yana iya yin komi babu abin da zai gagare shi to da sai a ce dalilin da zai sa a ce Allah na iya yin komai mai iko ne akan komi to yana daga cikin dalili yana daga cikin hujja na faɗar haka saboda tulijul laila nahar yadda Allah shine tunda Allah ne yake shigar da ainihin dare a cikin ainihin rana Allah shi ke shigar da dare cikin rana ma'ana shi ke kawo dare ya lullube ainihin hasken wuni ya lullube hasken rana ya tafiyar da rana sai shi daren ya zo ya tabbata da shi da duhunsa Allah shi ne ke yin haka to yin haka yana daga cikin dalili wanda ke nuna cewa Allah yana da ikon yin komai tun da yake ainihin shigar da dare a kan rana yanzu muna ainihin wani lokaci daga cikin lokutan ainihin rana muna cikin wata awa daga cikin awoyin rana yanzu lokacin da muke eh, gabatar da wannan tafsiri daidai wannan lokaci muna karfe takwas da ainihin minti biyu a agogonmu na nan ainihin kasanmu to yanzu muna cikin nahar kenan muna cikin yini. muna cikin rana to yanzu bayan wasu awoyi wanda za su zo gaba zuwa ainihin karfe bakwai na yamma daga karfe bakwai na yamma zuwa karfe takwas to allah ta'ala ya kawo dare ya tafi da ainihin rana ya kawo dare ya saka shi a cikin ainihin wuni yini ya tafi dare ya tabbata sai zanto a yanzu nan da muke wannan magana za ka iya ainihin kaga duk abin da za ka ke son ka gani ba tare da ka amfani da wata fitila wadda za ka haska don ka ga abin da kake son gani ba saboda ana cikin haske na wuni ana cikin haske na rana amma da wasu awoyi masu zowa saboda za ka samu cewa allah ya kawo dare ya shigar da shi daga cikin wuni ya tafiyar da wuni ya tafiyar da hasken wuni ya tafiyar da hasken rana an koma cikin duhu ta yadda a wannan lokaci da dare ya zo ya tabbata in kana son ka kalli wani abu to ba za ka iya ka kalle shi ba ba za ka ka gan shi ba inda ba ka yi amfani da abin da zai haska maka shi ba wata fitila ko wani abu makamancin haka saboda dare ya zo ya tabbata to wannan daren da ke zowa ya tafiyar da rana daren da ke zowa da duhunsa duhunsa ya tafiyar da haske to Allah ta'ala shi ne yake kawo dare ya tafiyar da ainihin hasken rana in ba Allah ba wanda ya isa ya kawo dare ya tafi yadda ainihin hasken wuni to Allah ta'ala shi ke yin haka sannan kuma wata kurujul hayya min almayyiti Allah shi ke fitar da mai rai daga matacce Allah subhanahu ta'ala shi ke fitar da ainihin kwai daga jikin ainihin shi ke fitar da tsuntsu daga jikin kwai saura ka shi kwai kaga matacce ne baya motsi amma Allah sai fitar da hayyu alhayyu mai rai abinda zai dinga motsi yana tafiya yana tashi shine tsuntsu daga jikin kwai saura ka kwai mayitin ne matacce ne ba shi da rai amma sai Allah fitar da alhayyu mai rai daga jikin kwai sannan kuma har shi shine yake fitar da alhayyu mutum minal mayyiti daga matacce shine mani Allah ta'ala shi ke yin haka mani mayyitun ne matacce ne ba shi da rai ba shi motsi amma Allah sai fitar da mai rai mai motsi daga jikinsa sannan wata kurujul mayyita min alhayy kuma Allah ta'ala shi yake fitar da matacce daga mai rai shi ke fitar da kwai daga ainihin tsuntsu kwai matacce ne ba shi da rai tsuntsu ko mai rai ne Allah sai fitar da kwai daga jikin tsuntsu kuma shi yake fitar da alhayi almayyiti min alhayi shi yake fitar da mani daga dan adam shi ko mutum mai rai ne amma manin da ke fitowa daga gare shi matacce ne sauraka ba shi da rai ba shi moci amma sai Allah fitar da ainihin wannan matacce daga ainihin alhayi mai rai Allah shi yake fito da mani daga dan adam shi ke fitar da kwai daga tsuntsu sauraka Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin wannan misali na fitar da mai rai daga matacce fitar da abin da ba shi da rai daga mai rai har ila yau muka ce kaman fito da kwai daga tsuntsu kaman fito da mani daga mutum to ha'ilayu kuma yana da misalin sa ha'ilayu da ake bugawa Kaman fito da ainihin shuka a fito da ainihin yabanya daga kwaya. yanzu idan mutum ya zo shuka shinkafarsa ko ainihin masararsa ko dawarsa ko alkamarsa ko sauran duk abin da yake mai ƙwaya ita ƙwayar ai matatta ce ba ta da rai amma ka shuka ci cikin ƙasa ga ta matatta ce amma sai Allah hidda mai rai daga jikinta sai fito da yabanya daga wannan ƙwaya Allah shi ke fitar da ainihin yabanya daga ƙwaya shi yake fitar da tsiro daga ƙwaya saboda ka kuma Allah subhanahu wata'ala shi ke fitar da mai rai daga matacce kamar yadda Allah ke samar da mumini daga kafiri kaga mutum gashi kafiri ne ba shi sallah ba shi azumi sauraka amma kuma sai ga gashi Allah fitar da mumini mumini mai rai ne shi kuma kafiri matacce ne sai Allah fitar da mumini daga kafiri sai ga cewa ga kafiri ya aihe wani ɗa ko ya aihe wata ɗiya wannan ɗan ya tashi ya zama musulmi ya zama mumini wannan diyar ta tashi ta zama musulma ta zama mumini idan kaga Allah yana fitar da ainihin mai rai daga matacce mumini hayyun ne kafiri kuma an kaddara shi mayyitun ne matacce ne sannan da Allah subhanahu ta'ala ce yana fitar da matacce daga mai rai shi ne kan misalin da muka buga ɗazu da Allah ke fitar da ƙwai daga ainihin tsuntsu da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ke fitar da mani daga mutum ƙwannan matacce ne Allah fitar shi daga mai rai shine tsuntsu manin nan matacce ne Allah fitar shi daga mai rai shine mutum me ake nufi da cewa ƙwai matacce ne ko mani matacce ne ma'ana baya motsi ba shi da rai a wannan lokaci ba shi motsi lokacin da za a kaza za ta ainihin fito da ƙwanta. to wannan kwan yana nan aji inda aka bar bai daga bai komai in ba an daga da shi ba yana nan inda aka aje shi kaga bai da rai kenan mai rai ko moci yake haka shi ma mani lokacin da zai fito daga dan adam in za a bar nan inda ya zubu din nan to zai saura nan ba zai moci ba sai an kawar da shi daga wajen kaga kenan ya zama ba shi da rai abinda bai rai kuma ana ce masa matacce sauraka akwai duk da yake akwai ta wata hanyar da za a kira kwai mai rai wanda bai lalace ba sai a ce mai rai ne bai lalace ba mai kyau ne akwai lokacin da za a ce mani mai rai ne wanda yake bai lalace ba ana iya aihuwa da shi wanda kuma ya lalace ba aihuwa da shi sai a ce masa matacce to akwai ta wannan bangaren wannan babi daban yake amma na ana magana cewa mai mayyitin matacce abinda baya iya motsi babu rayuwa cikinsa shine abin nufi to Allah shi ke fitar da matacce daga mai rai ubangiji ta'ala wata zukuman ta sha'u kuma Allah shi ke azurta wanda ya so ya azurta shi da hisabin ba tare da ainihin kirgawa ba Allah ta'ala yana son ya azurta kai baka ba sai ya kirga ya lissafa ya baka ba sauraka yana baka ne ga abin da ya so ya baka kawai ba ta da sai ya lissafa abin da zai baka ba kai ne mutum in za ka wa mutum za ka ba wani abin da za ka ba shi na arziki na kuɗi da sai ka lissafa sauraka ba kowa ne zai iya ainihin saka hannu cikin kuɗin da yake miliyan ɗari ne ba ya ɗobo kawai ya baka ba ta da lissafa ba saboda ka ko da za a same cikin mutane wanda ke kyautar da ba baya lissafawa mai koyi da kyauta irin ta Allah to kaɗan ne wanda kawai in ya saka hannu aljihu duk ko nawa ke cikin aljihu in ya ɗobo abin da ya ɗobo bai tsayawa kirga kawai sai da ya miƙa maka to Allah shi ne mai azurtawa mai kyauta ba tare da ya lissafa nawa ne zai baka ba sannan kuma har ila yau Allah shi ke azurta wanda yake son azurta ba tare da binciken ko dan gidan wane ne ba ko dan babban gida ne a'a in Allah ga dama azurta ka saboda ka a gidanku ko da ko kuka fi kowa talauci a garinku da unguwarku Allah ga dama sai azurta ka ba tare da ya tsaya binciken cewa kai dan wani gida ba ne kai dan babban gida ne don kana dan babban gida sannan a baka kuɗi ko a baka milki ko a'a Allah na iya ɗaukan arzikinsa na kuɗi ko na, milki ko na ilimi ya ba da shi ga wanda ya so ya ba ba ta da ya binciki ko ɗan gidan wani ba duk yana ɗauka wannan ma'ana ubangiji ta'ala ce kuma la yattakhizil mu'minuna al-kafirin kada mumini ya riki kafiri auliya majibincin lamarinsa masoyinsa wanda za ka rika soyayya da shi ta zuci ya zanto har zuciya kana son kafiri sabo soyayya wadda za ta sa ka riƙa faɗa masa sirrinka soyayya wadda za ta sa ka rika taimaka masa a kan musulmi soyayya wadda za ta sa ka rika watsa masa kana gaya masa asiri na musulmi irin wannan soyayya Allah ya haramta ta ga mumini ya yi irin wannan su ya zuwa ga wanda yake kafiri wanda ba musulmi ba kafirin nan kuma kowane irin kafiri ne sauraka kafiri ne mai bin addinin kirista kafiri ne mai bin addinin turu kafiri ne mai bautar shanu kafiri ne mai bautar rana da wata kowane irin kafiri ne inda ba musulmi ba ne to allah ya hana ka yi masa soyayya wadda za ka jibince shi kana zuwa wajensa kana nuna masa soyayya kana faɗa masa asiri na musulmi in ya samu matsala tsakaninsa da musulmi za ka taimaka masa a kan wancan musulmin ya yi nasara a kan wancan musulmin sai ka ba musulmin ka taimaka masa saboda sonsa da kake yi allah ta'ala ya haramta musulmi yawa kafiri irin wannan soyayya sauraka wanda yake ba musulmi ba to zama zamantakewa tsakaninka da shi shine cewa ku zauna yadda kai dai ba za ka cuta masa dan yana kafiri ba in ba shi ya neme cuta maka ba ba za ka yi faɗa da shi ba in ba shi ya tsokane ka ba saboda ka illa iyaka in akwai damar da za ka bayyana masa addininka ka tallata masa addininka ko yana so ya shiga in babu damar da za ka tallata masa kana gani in ka gaya masa ma ba zai yadda ba ko ba ka da huskar da za ka tunkare shi ka gaya masa ka kyale shi ta nashi addini ka kuma kana naka lakun dini kun waliyadi amma kada ka rike shi masoyi wanda za ka rika ainihin soyayya da shi a matsayinsa na kafiri ka bar musulmi dan uwanka Allah ya hana kada ka rike shi masoyi da za ka rika son sa har kana koyi da abin da ainihin yake yi ka rika koyi da sa tufafi ne ka rika koyi da ainihin hatta tafiyarsa kana koyi da tafiyarsa sauraka har ya zanto za ka iya ka taimaka in zai samu matsala shi da musulmi kana iya taimaka masa ka bar musulmi dan uwanka Allah ta'ala ce ya haramta wannan tsakaninka da kafiri wa man ya fa'al zalika dukko wanda ya aikata haka ya zanto kafiri ne masoyi ne kafiri yake taimaka ma akan musulmi kafiri zai gaya ma matsalolin musulmi yana faɗa mishi a sirrin musulmi to falaisa allahi fi shay'in to yanzu shi ba komai bane wajen Allah saboda haka yanzu ya yanke alakarsa da Allah sauraka ya zama cikin wa man yuwallihin fa huwa duk wanda ya jibinci wa 'yancin kafiran to yana can tare da su sauraka Allah subhanahu wata'ala ce to duk mutumin da ya riƙe kafiri shine masoyinsa zai riƙa gaya masa asirin musulmi in kafirin yana da matsala da musulmi zai iya taimaka ma kafirin don kafirin ya zanto ya yi nasara a kan wancan musulmi to yanzu shi ba komai bane wajen Allah ko da yana sallah yana azumi yana komai Allah ta'ala ce to yanzu shi ya yanke alakasa da wannan yanzu shi ba komai bane a wajen Allah kenan ba Allah ba shi ubangiji ta'ala ce illa an tattako min huntukata sai dai inda za ku yi ainihin taƙiyya me taƙiyya za ka nuna masa kana son sa a zahiri don kar ya cuta ma ta wani ɓangaren addininka ko kai cuta ma ta ɓangaren rayuwarka to wannan babu laifi a zahiri ka nuna masa kaman kana son sa ka nuna masa kaman kai abokinka ne amma kana zuwa kana abutaka da shi duk dai abin da zai taimaka maka wajen kai ƙiyar kanka to babu laifi ka yi saboda taƙiyya shari'a ta maka ta maka saboda kabiri kafiri ne kake zaune da shi a unguwarka ko a garinku ko a ƙasarka da kake ganin yana son zai cuta maka ta ɓangaren addini saboda amma in ka nuna masa soyayya kamar kana son sa zai kyale ka kai addinin ka yadda ya kamata zai kyale wani abu na addinin ka ba zai taba shi ba to sai ka nuna masa kamar kana son sa ka rika kiransa a waya ka rika ziyararsa amma a zuci kai baka son sa amma zahiri zaka nuna masa kaman kana son sa in ta kama ma ka rika masa alheri ma kana ɗaukan kuɗi kana bashi yana jin daɗi kaman abin da shafi ka na duniya masana'antarka ko wani abu kake ganin za su cuta maka kafiri zai cuta maka kafiri za cuta ma to yanzu za ka yi taƙiyya ko kana tsoron kai kanka za su cuta ma rayuwarka za su hallaka ka zaka ka yi taƙiyya menene taƙiyya ka nuna musu kaman kana son su a zahiri ka nuna musu kaman kana son su amma a zuciya ba ka son su sauraka ka nuna musu kana son su ne don kasu cuta maka ta addini kasu cuta ma a rayuwa kasu cuta ma a harkokinka in ma har ya kama kai musu alheri ma duk babu laifi ka dinga musu alheri kana ziyara su kana zama da su sauraka wannan kenan sai dai in ya zama ta taƙiyya ma'ana kariyar kai kariya addini saura kake nuna musu kaman kana son su kake aidibin shawara da su kake musu alheri amma a zuciya ba ka son su amma inda ya kasance ba sai ka yi wannan ba ba su isa cuta maka ta addini ba su cuta ma ta harkokinka to babu damar da za ka ainihin nuna musu irin wannan soyayya zahiri har ka rika taimaka musu akan musulmi haka rika bayyana musu sirrin musulmi to wannan in ka aikata haka ba kai ba Allah ka yanke ainihin alakaka da Allah wa yuhazzirukum Allahu nafsahu ubangiji ta'ala yana tsoratar da ku saba masa fa Allah na tsoratar da ku kansa Allah na cewa ku ji tsoro na fa ku hattara da ukuba ta ku an kuka saba min fa shine wa yuhazzirukum Allahu nafsa Allah na tsoratar da ku kansa ku ji tsoronsa saboda ka ku sani wa ilallahi almasir makomako wajen Allah ne kamar yadda dukkan halittu makomansu wajen Allah ne subhanahu wa ta'ala shine wa ilallahi almasir makomako duka wajen Allah ce abinda wannan aya take bayani wa ilallahi masir ma'ana dukkan ku sani za ku mutu ha in kuka mutu kuma za ku komo ga Allah Allah zai muku hisabi saboda haka bayan mutuwa ku ba wajen ba wanda za ku koma wajen sa yi muku hisabi sai Allah to saboda haka ku tsoron Allah qul kaga ya musu in kuntum tuhibbuna Allah in kuntum qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lam ma fi samawati wa ma al ard wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah ta'ala ce qul ya manzo Allah kaga ya mu mu'minai kaga ya mu mu'minai ka ce musu in tukhfu ma fi sudurukum idan kuka ɓoye abin da ke cikin zukatanku na soyayyar arna da taimaka musu saboda haka da taimaka ma addinin su kuka ɓoye cikin zuciyarku saboda haka Allah ta'ala fa tubu tubduhu ko ku bayyana a sarari kana bayyana soyayyarka da wanda yake kabiri. a sarari kake bayyana kafiri kake so akan musulmi kafi so sama da musulmi dan uwanka saboda yana kafiri saboda ya waye saboda yana da ilimin zamani saboda ka kai ya fi maka musulmi dan uwanka Allah ta'ala ce ko ku boye a zuciyarka ka boye baka bayyana mu kowa ba amma kai kafi son arne a zuciyarka akan musulmi ko ma ka fito ka bayyana kururu gaban mutane ka nuna mu kowa kafi so ne Allah ta'ala ce to ya lamhullah Allah ya sani ko ka ɓoye soyayyan nan ta arne da Allah ya hana maka ya ce kada ka so shi a zuciyarka kada ka bayyana masa kana son sa in dai ba za ka yi haka ne don kare rayuwarka kada ya cuta maka ba ko kai cuta ma addininka to shikenan babu dalilin zai iya cuta maka babu dalilin zai iya cuta ma addininka amma haka kawai sai kai kawai kana son sa sai ka ɓoye soyayya baka bayyana ba Allah ta'ala ce ya sani ko ma ka bayyana Allah ta'ala ce ya sani wa ya lamma fi samawati wa ma fil ard Allah da ya san abin da ke cikin sammai gaba daya da abin da ke cikin kasai ballantana ma abin da ke cikin zuciyarka wallahu ala kulli shay'in qadir to Allah mai iko ne akan komai fa saboda ka sanin abin da ka boye na soyayya da kafiri da arne cikin zuciyarka ta Allah subhanahu wa ta'ala yana da ikon sanin haka fa ko da baka yi to ka bayyana mu kowa ba jibintar da kake masa kana taimaka masa akan addini akan musulmi Allah ta'ala ce ya sani kuma yana da ikon ya san haka din hakan ba zai gagare shi ba to alhamdulillah idan za mu takaita abinda muka samu ya zama daidai da mu da masu kallon mu da sauraron mu Allah ya tara mu al'adarsa kuskure wanda muka yi muna roƙon Allah ya gafarta mana وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته